ko za mu yi darasi na ashirin da hudu kuma muna cikin babu sabri wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi muhimmancin muhimmancinsa da fadalansa za mu tashi wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب Wani البخاري an حديث shi daga أبو هريرة rabbi الله عنه Allah ya yarda da shi yace anna rajulan tabbas wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam. ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ausini kai mini nasiha ko kuma kai mini wasi wasiya shine umarni mai ƙarfi. qala sai sai masa la ta gazab kada kai Faradda da miraran shi mai tambayan ya maimaita miraran maimaitai wato ka mini nasiha sai manzon kuma sai ce masa la ta gabab kada kai fushi ya sake cewa ka mini nasiha manzon kuma sai ce masa kada kai fushi shine ma'anar faratta da mira ya maimaita ce yana tambayar manzon kuma wasiki da nasiha manzon kuma yana ce masa kada kai fushi wannan hadisin riwayan imamu nan ingantacce ne bukhari ne ruwaito shi a wata riwayan qala rajulu sa'il ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فإذا الغضب يجمع الشر كله يتناي تناني لما ذا سمع dinga cewa kar karkai fushi kar kai fushi sai na yi tunani sai na gano ai shi fushi yana tattaro dukkan sharri gaba ɗaya idan mutum ya fushi to ba abin da ba zai aikata ba zai iya aikata ba ne sharri sai kenan fushi mummunan abu ne sai sa maza sun dinga masa wasiki akan cewa ya daina fushi ya daina fushi ko kuma kar ya fushi kar ya fushi to amma da yake fushi yakan zo wa mutum ne kuma ba da zaɓin sa ba galibin fushi yana zuwa mutum ba da zaɓin sa ba ne za a iya maka wani abu mai girma sai zama ba yi fushi ba na maka wani karamin abu kuma sai ka sai kai yi fushi ya sa aka ce kada kare na sabon Allah ka ce wannan ya karami ne don baka san da wanne ne Allah zai fushi da kai ila karamin za ka yi sai Allah ya fushi da kai to fushi akwai na ɗabi'a wanda Allah ya halitta mutum da shi wannan baka yi saka hana kanka yin sa ba baka yi saka hana kanka yin sa to amma za ka iya hana kanka duk wasu sabuba da za su kai ka kai fushi to sai zama la ta gazab anan la ta tanawal asbab al-ghazab kada kai abin da zai kai kai zuwa ga fushi har ma kai fushi kenan rashin yin fushi shine kar kai abin da zai zai fusatar da kai yasa al-khattabi shi ya fassara la ta gaba yace ijtanil asbab al-ghadab wa la tata'arrab bima yajlub tanisanci duk sabbuba na fushi kar kai abin da zai jawo fushi kaga fushi na dabi'a shi kullun zaka ji ya zo maka ne baka san lokacin da zo ba to shikenan sai ka nisanci abin da zai sa kai fushi shine maganin fushin kenan amma akwai fushi muktasab wanda mutum shi yake kirkiro wa kansa shi da gangan kawai sai ka fushi ka nuna ranka ya ɓaci shi kenan kana haka kana haka har ka saba ma abu kawai sai ka rikice kawai cewa ranka ya ɓaci wannan za ka iya nisan ta domin dama kai ka kwakulo shi kai kake yin za ba ɗabi'an ka bane wanda Allah ya halitta ka da shi ba sau da haka da gangan ne sai ka rikice wai kai ma ka yi fushi nan maka abu sai ka rikice wai ranka ya ɓaci ko dai kana ganin burgewa ne yin hakan ne ko kuma girman kai ya sa ka kai wannan abu kana ganin kai in ne za a yi haka ai za ka kankanta yi maka fushi ba sai ka fushi a kan wani to irin wannan za ka iya nisanta kanka da shi to da ka za gazab kar kai fushi ba a muhallinsa ba ba a abin da mai ake yin fushi saboda shi abin da bai kai a yi fushi ba to kar kai fushi saboda shi to kenan duka biyu ka nisanci hanyoyin da za su kai kai zuwa ga fushi sannan idan kai kake jawo fushin kake yin sa to ka nisanci fushin amma in ɗabi'ar ka ne ba za ka iya nisantansa ba to a nan sai ka nisanci hanyoyin da za su jawo maka wato ainihin wato kushi wanda kushi na ɗabi'a ba zai yi ka iya wato ainihin tun kuɗi shi ba sai dai wanda kai kake kan'anta shi kake yinsa sai kake jawo shi to wannan za ka iya wato ainihin ture shi yaushe sa mutane za ka ga kala-kala ne akwai mai kushi akwai mara kushi akwai wancan da tsoronsa ake saboda kushinsa da kamansa abu ne da zai ɓace kushi. wani kuma a za ka yi kai awa ba zai fushi ba sai dai wani abu in ka masa kuma sai ransa ya ɓaci to wani ɗabi'ansa ne ba shi yake jawo ba shi yake jawo abun ba akwai wanda in yi fushi hucewansa ba wahala zai fushi kuma tunin sai ka ga ya huce ya sauko akwai wanda kuma in yi fushi ba ya saukowa da wuri ai ta bashi hakuri ai ta bashi hakuri zai sauko kai wani ma lokacin da ake bashi hakuri lokacin fushi ne fi taso masa da za a kyale shi ma da zai huce amma ana ba shi hakuri ana riƙe shi, sai ka ga yana kuɓucewa fushin na ƙara tashi to ɗabi'a ta irin ta haka to duk wanda yake da irin wannan zuciyan sai nisanci abubuwan da za su kai shi zuwa ga fushi ko fushin dama na ganganci ne to ka nisanci fushi ɗin wasu malayan suka ce ma'anar wannan hadisin la taf'al ma ya'muruka al-ghadab kada ka aikata abin da fushin ka yake umurtan ka da shi dama ya da ya sa ba a son fushin da yana umurtan mutane da abubuwa na shari sai ka je kai abin da kai ma daga ba za ka zo kai na dama to idan har Allah ya sa kai fushin dabi'ar ka fushin ne fushin ya zo to abin da fushin ya umurce ka da shi karka yi in fushin ya ce ka bugiwa ne to karka buge shi ko ka takawa ne ko ka kin wani abun alkhairi ko ka je ka aikata wani abun shari to karka aikata duk abin da fushin ya umurce ka da shi sai ka nisance shi idan ka yaka shi ne ka yi maganin fushin malamai suka ce watakila wannan da ya nemi a masa wasici din mutum ne mai yawan fushi shi yasa manzo sama ya takaita akan fushin ta ka san kowa da bi'ansa yana abu daga cikin matsalolinsa za a samu wani abu da ya fice da shi dan adam tara ne bai cika goma ba to ne sai a samu yawan fushi fushi ne shine babban matsalan wannan ko matsala ne a rayuwa mutum mai gaggawan fushi ko mace ce kake zaune da ita mai gaggawan fushi to kana cikin wahala ko aboki ne mai gaggawa fushi kana cikin wahala ko ɗa ne ko uba ne iyaye iri masu saurin fushin nan to kana cikin damuwa a rayuwa to manzo kuma da ya duba sai ga ɗabi'a mutumin nan mai yawan fushi ne sai ce kada kai fushi ya ce ya sula kamin wasu sai ce kar kai fushi ne, ya dinga maimaitawa aka takaita akan fushi daga ba sai gano fushin nan ba ya tattaro dukkan sharri saboda yana yi ne ke sa ya gane. ya tuna abubuwan da fushi ya sa shi dinga ya yi kaza ya yi kaza saboda fushi to sai gano a sai fushi shari'a ne da haka hikima ne ta wa'azi idan mutum ya zo ya ce ni nasiha to sai ka duba me matsalar sai ka masa nasiha kan matsalar ya ji cewa da shi in kake ka duba me ne damuwa wani matsalarsa fushi ne kamar nasiha akan fushi wani bayi da zumunci sai ka masa nasiha akan zumunci wani mai rowa ne sai kuma fiye a akan ruwa, ka kwadaitar da shi kyauta wani ba zuwa jam'i wani ba sallah akan lokacinta sai mu sai ka sai sai ka masa nasiha akan sallah akan lokaci wani ba zuwa karatu ba zuwa inda zai fahimci addininsa. sai kai masa nasiha wani bid'a ne take damu sai kama masa fiye wani mazinaci ne ya fiye a akan zina ka duba ne matsalar mutum ne cutar sa sai ka fiye a akan magani Wani shi ne hikima na wa'azi kenan don ubangiji ta lati udu ila sabili rabbika bil hikmati wal da al Ka yi kira zuwa ga tabarkin Allah da hikima to manzala ta sama babu wanda ya fi shi hikima hikima shine ka ajiye kowane abu a inda ya dace a inda ya dace to kaga idan mutum zai ce ka masa nasiha to sai ka masa irin nasiha da ta dace da shi me matsala amma an kai nasiha akan wani abu wanda bai shafe shi ba to ai bai samu wata fa'ida ba ba fa'ida da ya samu sai ka duba menene damuwarsa sai ka masa nasiha akan idan an kira ka kai wa'azi a wuri kaza sai ka duba suwaye a wajen wani irin wa'azi ya kamata na musu me ake a wajen me dalilin tara mu a nan me damuwan jama'a me damuwansu su wa'annan mutane sai ka musu wa'azi akan damuwarsu ma'ana akan matsalolin da suke da shi amma ka zo kana musu wa'azi akan wani abu daban wanda bai tafe su ba nishaɗi kawai za su su tashi nishadi ne idan idan aka tara maka yin bidiya aka ce ka mutu nasiha sai kai akan bidiya ka nuna hadarin ta cikin hikima da sauran sai aka tara maka ahlus sunna duk ahlus sunna ne suna nisan ta bidiya aka ce ka mutu nasiha ka mutu nasiha akan ikhlasi ayi abu don Allah amma aka tara maka yin bidiya ya ga magana akan ikhlasi da waye waye kaga cutan su baka mutu maganin ka tara maka ahlus sunna ka zo kana magana kan bid'a bid'a sai su ji da wasu mutane da daban kake ba da su kake ba sai zaka nasiha zaka duba me damuwar mutum me cutarsa sai ka masa magani na misali ne da wannan amma kowane irin matsala mutum yake da shi sai ka masa nasiha akan akan wannan to nasiha da ta tattaro komai da komai ita ce a ce ka ji tsoron Allah idan ka rasa wani abu ne damuwansu to ka masa nasiha akan tsoron Allah kawai ita kuma ta haɗo koma mai damuwanka ka ji tsoron Allah in wani wajibi ne ba ka yi ka ji tsoron Allah ka yi idan wani abu ne na haramun kake aikatawa ka ji tsoron Allah ka bar shi shi yasa manzala ta sama da yi wa'azi habai suka kuka kamar yadda irba bin ya yake ce mana wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan balighatan wajdan minha alqulub wa zarafan minha aluyun hatta qulna ya rasulullah ka'annahu mau'izatu muwaddi'in fa'usina magana musu wasu wasiya wa bannan nasiha wa'azi mai tsanani mai kai abin mai matika mai kai matika wa'azi mai zafi suka kama kuka zukatansu suka tsorita har suka taya sula kamar kana mana ban kwana ne Kamar wa'azin ban kwana ka bar duniya kamana wasiti me manzo Allah ya ce musu usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku nasiha da kuji wasiti da kuji tsoron Allah to kaga shine tattaro me duk wani nasiha da za maka yana ce ka ji tsoron Allah to ta shiga ciki yasa wani ta ya ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa wanda suke kafin ku wasiti da ku ku ji tsoron Allah wannan ita ce babban wasiya kenan to in ka kasa gane ta ina matsalar mutane take sai ka kawo musu nasiha akan me akan tsoron Allah zai tattaro musu dukkan damuwar su suka ga matsalolin amma in ka gano wasu ɗaiɗaikun abubuwa to sai kai nasiha akan ka musamman nasiha da take bance wani mutum ke bance ko wasu mutane ke bantattu hadisi na gaba maza ta sa bannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi wa ma alayhi wani hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya yadda shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya ce ma yazalul bala'u bala'i ba zai gushe ba shine jarrabawa bil mu'mini ga mu'mini namiji wal mu'minati da mu'mina mace fi nafsi akan kansa Allah yana jarrabansa wa waladihi da da danka Allah jarrabe shi dangane da danka wa malihi Allah jarrabe shi dangane da dukiyarsa ba zai gushe ba matukan yana hakuri hatta ya Allah ta'ala har ya haɗu da Allah ta'ala wa ma alaihi khati'a babu wani kuskure a kansa wato babu wani laifi a kanka duk wani jaraba da Allah yake maka to yana kankare maka zunubanka ne sai ka da Allah baka da wani zunubi kwata kwata rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih imam tirmidhi rawaito hadisi yake hadisi ne hasan kuma sahihin hadisi idan an ce albala zai iya daukan kyakkyawan abu da mummunan ma ya zalu bala'u bil mu'min wal mu'mina ubangiji ta ce bala'an hasana ya mace bala'i kyau akwai mai kyau bala'i mai kyau shine ni'ima wani abu na alheri bala'i mara kyau kuma shine azaba ko cuta ko talauci mai tsanani da sauransu kuma kowane ya zana ce masa ibtila'i ibtila wato shine jarrabawa idan Allah ya dora maka talauci ya jarrabe ka ne ya jarrabe ka ne ga za ka yi ko ba za ka yi ba idan ya baka wadata nan ma ya jarrabe ka ne bala'i ne za ka gode wa Allah a kan wannan ko ba za ka gode ba za ka yi sarrafa dukiyar yadda ya kamata ko ba haka za ka yi ya sa ubangiji ta lafi wa nablukum bishiyar wal khairi fitina za mu jarrabe ku da alkhairi za mu jarrabe ku da sharri fitnatan a matsayin jarraba a gauda a gani za ku za ku iya hakuri ko ba za ku iya hakuri akan jarrabawan ba to sai manzon sa ya ce ma ya yazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi Allah zai jarabe mutum namiji mumini ko mutum namiji mace akan kansa abinda ake bukata shine hakuri jarrabawa akan kanka shine abubuwan da suke faruwa da kai na bakin ciki kamar ka wani tashin hankali ko ta asara ko ni abu za ka rasa ka dinga damuwa ko ni bala'i zai afka muku ka sa damuwa a ranka na wannan abu Ko ni abu da hankango za ka samu kuma zai kubuce maka wannan shi ma iftila'i ce wani kai hakuri Allah zai baka ladan wannan ko kuma bacin rai na wani abu da ya same ka bakin ciki da damuwa na wani abu da ya same ka to shi ma matukar kai hakuri ubangiji ta Allah zai baka lada akan wannan ko kuma rashin lafiya Allah ta ya jarabe ka da rashin lafiya sai zai maka kafara na zunuban ka gaba sai ka da Allah ba ka da wani laifi za ka Allah sun tsara maka rashin lafiya kar kai kushi ana son a kankare maka zunuban ka ne ko a ɗaukaka darajar ka ko kuma wata wahala wani aiki na addini na wahala ko a nan duniya kana cikin wahala na talauci da damuwa to Allah ta'ala sai ɗaukaka darajanka da sabbin wannan sannan kuma wato ainihin ya baka lada har ka da Allah baka da wani laifi ko kuma wato ƙarancin abun hannu damuwan dai kala-kala na duniya duk abun da Allah ya jarabe ka da shi in kai haƙuri to zai zai maka alkhairi amma in baka yi haƙuri ba to ba za ka samu alkhairin da za a samu a cikin bala'in ba don ba kai ka kawo ba kai ka jawo kanka ko ba kai ka tsora wa kanka wannan bala'in ba Allah ne tsora maka shi to ba yin ka bane bare ka samu wani lada a kanka sai ka yi haƙuri haƙuri shine aikin ka in ka yi haƙuri sai ka samu ladan wannan wato ainihin musiba da bala'i sannan haka da Allah ya jarawa mutum fi waladi wato ɗansa kai abun ba kai shafa ba amma ya shafi ɗanka an yi shafi ɗanka ya shafe ka ni shafi ɗanka ya shafe ka kamar ubangiji ta'ala ya jarrabi ɗanka da rashin lafiya sai ka kai ma ka shiga damuwa bai da lafiya ka shiga nan ka fita nan ka kai shi nan ka kai shi nan kai ma baka da kwanciyar hankali to kaga masiman ta sa kai kenan in kai hakuri Allah yana san kare maka zunubanka akan wannan ko kuma ɗanka ya mutu kaga in ya rasu shi ma bala'i ne Allah ya jarrabe ka ta hanyar rasuwar ɗanka to shi ma in kai hakuri ubangiji ta ala zai baka ladan wannan zai kankare maka zunubanka amma karanta hadisi a baya idan Allah ta ala aiko mala'ika ya karɓi ran dan mutum mala'ikan ya koma sai Allah ya tambaye shi kun karɓi dan bawa na eh kun karɓi abun farin cikin sa eh to me ya bawa na ya faɗa me yace da aka ɗauki ran sa to ne bawan Allah ne zai gode wa Allah ne akan wannan ya to sai mala'iku su ce hamidaka wastarja ya yabe ka ne ya gode maka kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan yayi hakuri Allah ne ya tsora masa wannan abu Allah ne ya bashi kuma Allah ne ya karba kuma zuwa ga Allah zai koma komai na ubangiji ne kuma yace alhamdulillah ala kulli hal mun gode Allah a duk halin da muke sai mala'iku su bada labarin akwai bawon Allah da in an tambaya sai a ce ga abin da ya faɗa to sai Allah ta'ala ya ce ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamd ku gina wa bawa na gida a aljanna wa mace wannan gidan gidan yabo gidan godiya ba ya ce alhamdulillah wa to sai gina mata gida a aljanna sakamakon wannan kaga Allah ya jarrabe ka akan danka ya dauki ran danka kai hakuri sakamakon sai ya zama sai zama aljanna ne za kuma karewan zunubi ko kuma kai hakuri a bisa rashin shiriyar danka sai kana son danka ya zama mutumin kirki yana kan addini shi ko dan ya fantare kaga wani abu zai dame ka inda kai mutumin kirki ne sai zama kullum kana cikin ɓacin rai da damuwa ɗanka ya ƙi ya zausai ci ɗanka ya ƙi ya zama mai tarbiyya yana shaye-shaye ko yana fata ko yana zinace-zinace ko baya sallah ka yi iya ƙoƙarin ka abu ya gagare ka wannan ɓacin rai da kake samu sai zama kafara na ka mutuƙar kana iya ƙoƙarin ka kan tarbiyya don ba wai duk wanda ya tsaya kan tarbiyyar 'ya'yansa dole sai 'ya'yan sun zama su tarbiyya ba wannan abu ne a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ma kullu ma yatamanna almar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi subun ba duk burin ka zaka cika za ga mutumin kirki ina kokarin tarbiya ma sai ga cin ƴaƴan sa da suka fantare jarrabawa ne na ubangiji ta to damuwan da yake danawa ne ya fantare nan sai Allah ya dinga baki lada har ya hadu da Allah bai da zunubi ko guda da. tunda ya iya kokarin sa dai ladan sa bai zai tafi a banza ba sai Allah masa sakayya da irin wani haka nan dukkan wani abu da zai bata mu kurai dangane da abin da ya shafi ɗansa to shi ma akwai lada a cikinsa sannan akwai kanka da zunubai sannan ya ce wa mali haka yin allah ya jarabi mutum a dukiyarsa shi ma ka fara zunubai ne kamar kai wata hasara ta dukiya ko ka rasa dukiyar gaba ka sayo kaya ka faɗi ka sayo kaya wani ya lalace a ciki ko a sake wani a ciki ko ma duka dukiyar ta kone ko a sace ta ko ta kare kana kasuwanci ka waye gari baka da sisi za ka mutum ne mai jari mai walwala kaga Allah ya jarabe ka a dukiyar ka kenan ko ta kone ko a sace idan ka yi haƙuri za ka samu lada a wajen Allah ta'ala kuma zai zama saubi na kankara zunuban to manzala ta kuma ce in dai bala'i ya same ka irin wannan akan kanka ko ɗanka ko dukiyanka ko iyalinka kai haƙuri to za ka haɗu da ubangiji ta'ala ba ka da wani laifi za ka haɗu da shi a ina a lahira hatta ya tsallaha ta'ala wa ma alaihi khatira ya haɗu da Allah ta'ala bai da kuskure kenan a lahira an gafarta masa zubansa da sababin haƙuri da ya akan jarrabawa da Allah ya masa kamar yadda muka mun karanta wani hadisi a baya ma yusibul muslima من نسب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه duk wanda ya samu musulmi na wani wahala ko cuta ko bakin ciki ko ni cutarwa da wani masa ko ɓacin rai da damuwa har ƙayin da za ta soke shi kwace Allah kan kare masa zunubarsa da sauran wannan ko za ka ka da Allah masifa bala'i nan ka ubangiji ta'ala baka da me baka da laifi ko kada baka da laifi ko kada amma in ka ki hakurin kuma to bala'in fa ba zai fasa sauka ba ko ba za ka samu kwanciyar hankali ba to za ka hakuri shine maganin zaman duniya shine maganin ko musiba ka fadiya domin rashin hakuri shine ka nuna damuwarka to in ka nuna damuwarka din kan za ka yaye wa kanka ne sai Allah ya yi maka to ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka yi hakuri ka dinga nuna abun ma bai dame ka ba ka dinga hango kafara ne na zunubanka daraja ne Allah zai baka ba ba ya son ka ne tsora maka ba wannan sai da yi maka kewa sai ka ga ƴan ƙananan damuwa duk ba sa damu amma in kace ba za ka haƙura ba Allah ya jarabe ka da wannan sai ƙara maka wani ka yi ka haƙuri sai ƙara maka wani, ƙarshe ka je ka halaka sai ka halaka kuma galibin Allah ya fara jarraba mutum sai ka gab jaraba tana bi wata na bi wata na bi amma in kai haƙuri kuma abin da ya zo ƙarshe kuma ba zai dinga mai bai zai dinga damun kama ba abu sai mun sanar yana cewa ramani dahru bil arza'i hatta fuadi fi ghisha'in min nibalin فصرت إذا أصابني سهام تكثرت النسال على النسال وكنت ولا أبالي بالرزايا لأني من bi an أبالي yace zamani yana ta harbi na da kibiya masifai ke daga wannan masifan sai wannan masifan in wannan kibiyar ta zo sai ta kare kan ruwan wannan kibiyar wannan ta zo wannan rauni bai warke ba an zo an ƙara wani rauni yace to da masifan ta yawa sai na dina kulawa ma da ita kawai ba na ma tunanin Allah ya jarrabe ni da wani abu saboda na damu din bai yi amfani ba to rashin damuwa ne zai amfani wayyo Allah wayyo Allah talauci ciwon ciki wa kana ta damuwa to zai amre sa abun ya ya bushe ni? to amma in ka je tun da ka damu din bai amfani ba sai ka ɗauke kanka daga wannan sai kaga abin kuma yana yayewa yana yayewa ai da yawa mutane akwai wanda Allah yana jarraban su da abu amma damuwan su din shi yake kara musu jarrabawa damuwan da kake shiga kake karawa kanka masifa amma da zaka kula abun ka dauka ba matsala bane kana hango ladan da zaka samu na masifan da kuma kanka ne maka zunubanka da za a yi wallahi wannan sai ya bai maka kewa sai zama kawai baraka ka dinga damuwa mu, sai dai mutane su dinga tausaya maka amma kai kuma baka cikin tashin hankali amma in ka nuna ka damu daga nan an samu matsala hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhu makala kadima qadima uyayna ibn hisin fa nazala ala ibn akhihi al-hurr ibn qais wa kana min an-nafar anhu wa kana al majlis umar radiyallahu anhu wa mushawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan fa qala uyayna ibn akhihi ya ibn akhi لك وجه عند هذا فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تؤذين الجزل ولا تكون فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى حم أن يوقع به فقال له الهر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وعاد عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري وانا حديث دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ألا يرددش ورضي الله عنهما ألا يردد سوء لشيد بابان سقباته كده يتي قديم أوينة بن حسن أوينة بن حسن يا قباته وتيازو مدينة كده wa nazala ala ibn akhihi sai ya sauka wajen dan dan uwansa shine al-hurri bin qais hurri bin qais din wato ya zo akwai wani dan dan uwansa sai ya sauka a wurinsa ana ce masa al-hurri bin qais wa kana shi hurru ya kasance minan nafarin ladina yudnikin umar radiyallahu anhu yana daga cikin mutanen da sayyidina umar yake ainihin kusanto da su saboda iliminsa da nitsuwansa sai na umar yana kusanto da shi a fadarsa lokaci na amirul mu'minin wa kana al-qurra'u akaba majlisi umara su al da malamai su ne ma'abota majalisin umar su ne wanda yake zama da su yana tattaunawa da su radiyallahu anhu Allah da shi wa mushawaratihi kuma malamai su ne abokanin yana shugaba shugaban muminai amma malamai da ta qur'ani yake ajewa kusa da shi sune abokan shawara don sun za su ce ka ji tsoron Allah za su tunatar da shi wani abu inda ya saba wa shiri sai ce kuhulan kanu au shubbani kuhulan kanu sun kasance guraza ne wato sun daga shekara arba'in yin sama shine gurzo zuwa kafin mutum ya fara tsofa au shubbanan ko matasa ne kawai daga shekara sha biyar zuwa ashirin da biyar talatin da biyar kafin a je arba'in wato in dai kai malami ne ma'addacin alkur'ani to sai na umar zai saka a fadar za ka zo ka zauna sawa'un kana da shekaru da yawa ko kai mataki ne bai damu da cewa kai yaro bane ko mataki. to da in dai kana da ilimi to kawai ilimin ka ya kara maka shekarun ka kamar yadda wani yake cewa inna inna inna as-saghira lahu ilmun ma al-kubara inna al-kabira bila ilmi ma as-sughara yaro yana da ilimi yana tare da manya shi sa'an manya ne babban bai da ilimi sa'an yara ne wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza kaffat ilayhi al babban mutum bai da ilimi zai na zama yaro in aka tara masa jama'a aka ce ka mutu wa'azi ko ka mutu bayani to saboda haka sai na Umar shi bai damu da shekarun ka ba ko kai yaro ne in dai kana da ilimi to kana fadan sa kawai ko kai babba ne babban mutum ne sune kuhulan ko shiyukan tsofaffi da manya-manyan mutane da gora za kara arba'in zuwa hamsin duk suna majalisin azumi mu je ka zama mai ilimi kawai abokin shawara ke sa abdullahi bin abbas yake daga cikin wayanda suke zama a majalisin kuma na sha ba mu wannan kisa wanda har wasu daga cikin sabai suka ce yaya muna da yara sa'o'i sa zai zo dinga zama a cikin waje wajen sa'o'i sa mana har sai na umar ya aje saboda ilimin sa ne wata ran ya jarraba yace su fassara masa idan ja'a nasrullahi zuwa karshe me take nufi kowa sai fassara kawai bai bada ma'ana ba abdullahi bin abba ka ce kai ma haka zaka ce ta ai wannan suran tana koyar da cewa manzo Allah ya kusa ya bar duniya ne tun da ta zauka ta nuna manzo Allah zai bar duniya ba da jima ba sai na bar yake to ni ma haka na fahimce ta sai nuna musu matsayin abdullahi bin abba to a sai matsayinsa ya kai ya zauna a cikin wannan majalisi a tare da ainihin wa'annan manyan mutane to shi furru bin qais ina cikin malamai mahaddata alqur'ani sai na yana kusanto da shi saboda ilimin sai zama abokin wato ainihin abokin shawara ta haka shugabanni suke a da na zaba mai tsoron Allah mai ilimi sai zama shi da abokin shawara amma shugabanni yanzu ba za su yadda da wannan ba wanda duk abubuwan da ake yin yawan galibin su in ka kasa uku kashi biyu duk na sabon Allah ne shi ko yana ga su ne nishaɗinsa da su ne kila da wannan manufar ma ya karbi shugabanci idan zai zamana masu tsoron Allah ne malamai su ne abokanai shawararsa ai za su hana shi ɓarnar da yake yi to shi koyewa ma yake kasu sani yana koyi koyi kasu sani to da ka sai dauko mabarnata irin sa sun za su zama abokan shawara galibin masu shugabanci haka ne illa ma rahimallah na Allah ba a karewa ba za a ce babu kwata kwata ba amma galibi haka ne to shi sai na Umar ba haka yake yi shikenan faqala faqala uyaynatu libni akhi sai uyaina shi wannan da yake neman a jagorance shi zuwa wajen sai na Umar sai ya ga wa dan dan uwansa ya gaya wa ainihin wanda ya zo wurin sa kenan yabna aki ya kai dan dan uwana laka wajhum inda hadha al amin kana da matsayi a wajen wannan shugaban fasta azilli alaihi ga Allah ka nema mini izinin sa ina son ki zo mu gana yanzu ga yasa in kana son ka gana da shugaban kasa ta ka biyo ta hannun mukarraban sa ko ko gwamna ka biyo ta hannun mukarraban sa ko sarki ka biyo ta hannun mukarraban sa sai ka gana da shi in dai ba dama kai tsaye kana da alaka da shi zuwa ga tunda bai da alaka sai na Umar dole ya biyo ta hanyar mutanen makusanta yace kai dan dan uwana ne ni babban ka ne kana da matsayi a wajen wannan shugaban da Allah ka nema min izini ina son in zo mu gana ina son in zo mu gana da shi shige nan fasta a gana sai nemi izinin dan uwansa Uyayna zai gana da sai na Umar fa adna lahu Umar sai sai na Umar ya ne ya bashi izini yace ah bismillah yazo bismillah falamma dakala yayin da ya shiga wajen umar kada sai ce hi yabnan saka sai ba sai ne kawo shi ya zai ce sai na umar mutunci sai ce hi yabnan saka kamai da hankalinka ya kai dan saka ba fa amir bai ma ce masa amirul mu'minina ba shugaba yace kamai da hankalinka ya kai dan saka ne abin da ya gaya masa kenan fa wallahi ma tu ina jazala wallahi ka ba mu dukiya mai yawa ka ba mu dukiya ne yawa wala ta kun fina bil adli ba ka yin hukunci a cikinmu da adalci ka duba sai na umar in ana misalin adalci a duniya to da sai na umar ake misali inda a cikin halifofi saboda sai na umar sai na bakar ya fi shi adalci amma kwata-kwata shekara biyu ya yi sai na umar da yan wata sai na bakar da yan wata ne amma sai na umar ya yi shekara goma yana shugabanci da ya kamata a gano kurakurensa ko zaluncinsa idan shi a zalumi ne cikin shekara goma amma ba wanda zai ce maka ga zalunci da kai na umar ne to amma wanda zai ce kamar da ka ya kai dan katsa ba wai amirul mu'minin ne ya kai dan katsa kamar da ka ba ka ba mu dukiyar baitul mali ba ka ba mu dukiya mai yawa ba ka hukunci a tsakaninmu da adalci shikenan fa ghadiba umar radiyallahu anhu sai wai ya kushi a sai ba wanda ya wuce ya fushi ko ai ɗabi'a ce ta ɗan adam manzala ta sama shi ma yana fushi amma sai ya haƙuri ya danne fushin da haƙuri ya danne fushin da haƙuri sau da haka sai na umar sai ya fushi rabbi allahu anhu allah ya dada shi hatta hamma an yotsi a biyu har ya kusa ya afka ma wannan uyenan da ya zo ya gaya masa magana ya kusa ya afka masa ma'ana ya kusa ya buge shi sai na umar da yake yawo da sanda in kai laifi ya buge ka da sanda sau da haka sai na umar ya tashi zai afka masa zai buge shi shikenan faƙala da hulhurru sai hurru ya ce mana shi wannan wanda ke malami ma da cin ƙurani mai zama a fadan sai dina umar wanda ya kawo wannan bawan allah sai ya ce masa ya amiran mu'minina ya kai shugaban mu ne baka ji ladabi ba abin ma ya bambanta ne wancan cewa yabna al-khattab ya kai dan khattab kamar babanka ibrahim ya ce ya kai dan ibrahim ba ma kira sunan kan ba ma dan wane kawai to sai hurru ya ce ya amiran mu'minina ya shugaban mu'minai inna ta'ala qala li nabiyyi katina allah ta'ala ya gaya wa annabin anan huru zai wa na umar wa'azi idan za ka yi wa babba wa'azi ka girmama shi ka faɗi lafuza irin na girmama wanda ake masa ranka ya daɗe allah ya ja zamaninka ai ubangiji ta'ala ya ce kaza kaga wa'azin sai samu shiga amma in baka bashi matsayinsa ba ka nuna kare na shi to wa'azin ba zai samu shiga ba suna ka sai ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai ai ka ga wancan daga zuwa da ya fara kamai da hankali ka ka dan kada ai ya nuna cin mutunci ya zo yi dole sai na Umar ransa ya baci kuma idan ka mai mutunci ne aka ma wani abu na cin mutunci dole ranka zai baci sai dai ka danne ka yi hakuri so da ka samu ladan masu hakuri sai ce inna Allah ta'ala qala li nabihi katina ubangiji ta'ala ga wa annabinsa kuzil afwa kai afwa wa amur bil urfi kai umuri da kyakkyawa wa alim anil jahili ka kauda kanka daga wawaye idan sun maka wauta sai ce wa inna hadha min al-jahili kai koyi da manzon Allah wannan yana daga cikin jahilai yana daga cikin wawaye nan jahili yana nufin wawa yana daga cikin wawaye saboda haka ka kauda kanka karkace zaka rama abun da ya maka shi kan sai na sai mai da wuka ka mami ya me nake nufi da ya mai da wukar sa kawai ne sai kuma ya zare wuka <laughs> ma'ana sai sai fata abin da ya yi hausa ce ko karin magana ne so da aka sai na umar sai koma ya zauna ya fata abin da ya ya masa sai hudu yake cewa wallahi ma ja wa zaha umar ina Ya yace wallahi umar bai ketare wannan ayan ba yayin da kuma ya karanta masa ita inji abdullahi bin abbas yace wallahi sai Umar bai ketare wannan ayan ba lokacin da ku ya karanta masa ita ya masa wa'azi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala shi sai na Umar dama yana tsayuwa a wurin littafin Allah baya saba wa alqur'ani wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi to wannan kissan tana nuna hakurin sayyidina Umar da kuma cewa ko kai waye ne baka wuce mai wani ya ci maka mutunci karka ce a yanzu kamar ni din nan wani a ah, to dan adam Kun zai ci maka mutunci komin matsayinka kuma ko ya san matsayin ne sana idan bai sani baka ya fi sauki ma bai san kan waye kai waye bane ya ci maka mutunci to ko ya sani ma wani zai iya ci maka mutunci ba za ka iya kukuta ba ai mun karanta a can baya manzo Allah ta sanwa wani zai same shi yake ka hukunci a tsakanin mu da adalci rebo manzo Allah yake kismatun ma urida biha wajhullah wajhullah wannan rebon ba don Allah aka yi shi ba manzo Allah ya riba wasu ce ba don Allah ba manzo Allah yake kuma ne lazi ya ajiyar izalan ya ajiyar lawar rasu to zai adalci in Allah da manzansa ba su Allah ne ya umurce shi wannan rabon kuma aka ce bai adalci ba kai nan Allah bai adalci ba da umarci manzo Allah yin wannan rabon ko manzo Allah bai adalci ba da bi umarnin Allah shine ma'anarsa to manzo Allah kuma an gaya masa wannan an gaya wa sayyidina Umar wannan sau ubangiji da alama an gaya masa maganganu an ce yana da da an ce yana da abokin tarayya ba shi kaɗai bane abun bauta ba ma nan ba har zagin sa ma an yi zagi ma masu awon musulunci cewa su musulmi ne wasu sun zage shi ta ce za ba za ka taɓa kukuta wallahi lau sahaba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qilin wa min qala قد قيل في الله أقوال منوعة تجدى إذا ذكر القرآن ترتيلا قالوا بأن له ابنا وصاحبة كذبا ودورا وبهتانا وتضليلا هذه مقالتهم في الله خالقنا وكيف بالناس إذ ما قيل ما قيل أم ذاك الله an ce yana da ɗa an ce yana da mata an ce yana da abokin tarayya kuma na fi ƙarfin wa'annan abubuwan amma da ya haƙuri kuma masu faɗan kuma yana ba su lafiya yana ba su arziki yana ba su iska da za su shaƙi numfashi yana ba su ruwan sama suna nan ƙila sun fi ka wadata ma da jin daɗi sun fi ka shiga gidaje masu kyau kaga Allah ba wanda ya fi shakuri sai manzo Allah ya kuma ya biyo baya sai sauran jama'a saboda haka shine idan an maka abu sai ka me sai ka haƙura to annafar zai ya kace sai na umar abin nan kuma yana daga cikin annafar wannan manzo Allah yake abin da sai na umar yake kusanto da su annafar adadi ne wanda bai kai goma ba mutane da su kai goma su ake ce musu nafar Kana jami'in sa ala anfar kaman afkar kin wannan hi in ba hiya bane hi ibn al-qafa ba hiya ba hi suka ce bi kasri al-ha'i wa sukuni liya ko wa sukuni tahtiya so da haka ha'un ɗin ka mata kasara ya ɗin ka ɗaure ta kar ka mata fata suka ce kalmatu tahdidin kalma ce ta tsoritarwa in ba da rage maka hi to yana maka barazana ne shi yasa na fassara ta da kamai da ka sai zai same ka ce kamai da ka wani kaga shine barazana kenan ai don ka ji tsoron ka to shine fassara wannan kaza to da haka zai zo ya ce kamai da ka ka dan safa kaga kamar zai iya yin wani abu kenan ba zai iya daukan wani mataki a kansa ko ba zai iya ba sai na wani a cinye shi a wurin sai a cinye shi cinye naman to da haka ma sai na umar sai hakuri akan sannan da aka ce a jazal la tu ina jazal ana nufin dukiya mai yawa kenan sai na umar abun da yake bayarwa an rena to da haka ya bada tena aka shi ya rena baka ba mu dukiya mai yawa don asali ta shine ma abu min alhatab Ai yi kirare manya-manya suna ce musu jazal to sai na umar baya bada wato ainihin kyauta mai yawa kuma sai na umar ba shi ne fara wani abu da ake ce masa yakida a zamanin mulkinsa ne aka fara yi haka kawai a baitul mali a dinga ba mutane albashi ba tare da mai ba sun yi aiki sai na umar ne ya fara yin wannan shi ne ake ba fiye ba sa kawai a dinga ba ku kuɗi haka kai kana da dubu kaza kai kana matan manzon Allah nasu tafan sun mai yawa wannan nasu daban kowa gurgudun matsayinsa wannan ya je yakin badar wannan bai je badar ba wannan bukatar ka tana da yawa wannan takaitacciya haka aka dinga yanka duk wata ana ba mutane kawai baka aikin komai ana baka sai na Umar ne ya fara wannan kuma yanzu haka akwai kasashen da suke wannan kasan Qatar da da Emirates United Emirates Arab wato kasar Dubai kenan ana ba kowa ana ba shi albashi dirhami dubu biyar biyar dirhami dubu ɗari biyar biyar ko aka haife ka kana da wannan albashi So daga dukiya sun tara kuma ba su da yawa a ƙasa ko kaya yake ko baka yi ba za a ba ka ko lokacin da aka kafa doka aka ce to Allah kar kowa wuce motar hawa guda uku kowa to Allah ya takaita akan guda uku so da motocin sun yawa to har yanzu akwai kasashen da suke wannan to sai na Umar shi ya fara wannan a dinga baka kuɗi baka aikin komai in kana aiki kuma albashin ka nan kuma a kara maka da wannan wanda ake baka to amma duk da haka wani zai same shi ce wallahi wallahi baka ne baka ba mu dukiya to da Allah yanzu akwai yadda zaka yi ne a shugabanci kuma a ce ka kukuta ba wanda zai zai soke ka zaka zaka samu wannan ai ko kai ba shugaba bane ma ba zaka kukuta daga masu suka ba. sukawa faman zallazi yanju minan nasi kaliman kafal mar'i nubdan an tu'adda ma'ayihu wane ne zai kukuta a ce ba mai sukansa ba mai adawa da shi ba mai masa shirri ba mai gaya masa bakanin maganu babu amma yake mutum daraja a ce ai laifinsa kaza da kaza da kaza ne kawai a kidan ya maka amma ba za a rika ka da ma'ainihin duk gwanin tanka duk ka da wani zai wani kuma yana gaba kai kawai ba da wani yake yabon kayi din to ta wannan hanyar kuma wani zai kushe kai sai ai abu kaza kawai yayi yanzu sai na wani yana ba da dukiyan abun yabo ne ai baka aikin komai a baka a baitul mali amma wani kuma ta wannan hanyar ne zai na kushi na to ai ba da yawa yake bayarwa ba kaɗan yake bayarwa ba da yawa yake bayarwa ba kai iya ƙoƙarin ka wani koyar zai kushe ka ta ƙoƙarin na ka kai rena maka to ba za ka iya kubuta daga wato ainihin maganar mutane ba wannan bawan Allah da ya zo na da ya zo ya faɗa sai na Umar wannan magana yana nuna cewa wawa ne dalilin ne ala faɗi amma me yasa ya zama haka baya mu'amala da jama'a don daga wani gari yake da a garin Madina yake da ba zai samu wannan wautan ba yana tare da sahabbai ana ilimi ana karantar da shi yana mu'amala da mutane ba zai iya zuwa ya zai tinkari shugaba ya ga masa wannan magana ba ba zai iya ba to amma mutum idan yana nesa da mutane ba rayuwa da jama'a to za a samu irin waɗannan kalmomin a tare da shi wata ran sai na umar yana masallacin manzala ta tsawon sai ga wasu mutane sun zo suna ta daga murya suna hira suna daga murya matasa guda biyu a cikin masallaci kusa da kabarin manzala ta tsawon sai na mara yace a ji kira su sai aka zo yace daga ina kuke suka ce daga ta'if muke kaga ba yan madina ba ne daga ta'if wani gari ne can kusa da maka sai yace law kuntuma min ahli madinati da auja'tukuma barba da ku yan madina ne wallahi zan fice ku sai na ji muku ciwo A a tarfauna atarfa'una aswatakuma inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ku dinga ɗaga muryan ku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a madina kuke sai na buge ku na ji muku ciwo sai aka ba su zuri daga kauye suke ba abin mamaki ba ne don sun yi wannan wannan shine amfanin rayuwa da jama'a da mu'amala da jama'a da zuwa inda ake kazuttuka za ka koyi irin wa'annan ɗabi'u masu kyau za ka jama'a ba ai rena mutane ba ɗabi'a ne mai kyau ba manzala ce nazilu naka manazilahu kowa ka baki matsayin shugaba ko fasiki ne ka ce masa ranta ya daɗe ko yalla ko ko honorable ko his excellence ko ma menene ka gaya masa ko da fasiki ne ka bashi kimansa da ake kimanta shi da shi matsalansa kuma na fasikancinsa da zaluncinsa wannan ya shafe shi ne kai ka ba shi haƙƙinsa shi kuma in bai baka naka ba Allah ya tambaye shi wannan amma nan ba hanya ce musulunci bai koyar da walakanta jama'a ba kowa ka girmama shi ka daraja shi kuma duk wanda ka daraja shi ka mallake shi ka mallake shi duk abin da kake so zai iya maka amma in ka walakanta shi ba zai saurare ka ba ba za ka samu yadda kake so a wurinsa ba sannan da aka ce sai na umar kana waqqafan inda da yana tsayawa a littafin Allah ana nufin baya ketare abinda Allah ta'ala ya faɗa yana aiki da abinda ubangiji ta'ala ya umarke shi dashi ayan da aka masa nasiha da ita aka ce kuzil afwa kai afwa ka riƙi afwa afwa asalin sa shine abu mai sauki ka riƙi mai sauki ko abu dai bayan asali suna tambayan kama za ku kuzil af me za ku ciyar ku ciyar da af shine abin da ya rage a zuciya. to duk abu mai sauki yana ce masa afuwa to menene ma'anan afuwa idan mutum ya maka abu maimakon ka tsananta masa karama ko ka masa fiye da yadda ya maka sai ka yi mai sauki shine ka yi hakuri ka kare shi to Allah ta ya ce manzo Allah ya dinga yin afuwa sai aka karanta sai na Umar wannan aya sannan yi umarni da al'urf shine abu mai kyau kullu qaslatin hasana duk wata dabi'a mai kyau wanda hankali zai yadda da ita lalle wannan abu mai kyau ne kuma zukata su samu nitsuwa da ita in kai za ta wannan abu mai kyau ne duk mai hankali zai ce a wannan ka kyauta to ka dinga yin wannan ka yi umarni da shi kuma kai ma ka dinga yin ga sallah abu ne mai kyau duk ayyuka na addini abuwa ne mai kyau mu'amala da mutane mai kyau sadaka kyauta kyautata makwabci yin zumunci da sauransu magana mai daɗi wa al'umma duk abubuwa ne masu kyau ya zama irin wa'innan abubuwan su ne aikin ka, kuma kana umarni da su sai ce wa arid anil jahilin ka kauda kai daga barin wawaye ka kauda kai da nan wawa an ambace shi jahili to da idan mutum kungulmin jahili ne bai san komai ba to hankalinsa yana da rauni akwai wani da yawa in yi magana ma sai ka tausaya masa kwaba zai masa in ka gaya masa abu zai iya fahimta wa to kaga wawa kuma shine ɗabi'an sa yi yi abu na wauta ya kasa fahimtar wasu abubuwa to shi yasa wawa ake ce masa jahili jahili ma ake ce masa wawa don suna da alaka da juna sai aka ce to ka da kai daga barin wawaye in sun maka wauta idan sun maka wauta domin me don ka kare mutuncinka ba wai don shi wawan ba a don kai ka kare mutuncin domin idan wawaye maka abu sai karama to zai zage ka zai ci maka mutunci zai maka wani abu wanda shi dama bai da mutunci ko kai masa ma ne ba wani damuwansa zai ba amma kai da kake da mutunci a zo ana zagin ka ana gaya maka magana wala sai ka ji hankalinka ya tashi amma duk mutumin da dama ya walakanta kansa to me zai dame shi man yahun yadkhul al-hawalu alayhi mali durkin bi mayyitin ila duk wanda aka walakanta duk wanda ya walakanta kansa to amma walakanci bai zai dawo ba kamar ciwo ne ga mace ce zai jira da jinta ne to haka ne walakantacce an walakanta shi amma kai da kake da mutunci mutum zai na so ya walakanta ka to ka kyale shi karka bashi kofa in ka bashi kofa kuma sai ya me sai walakanta ka kai sai ka ji kunya shi kuma bai ji kunya ba to amma mutum idan mai mutunci ne aka yi masa abu na walaƙanci sosai to zai iya zuciya za ta iya bugawa ya mutu kada mu mun gani akwai babban malami a ƙasar nan da ran faɗe shi ba tattaunawa kawai ake yi a makka tsakaninsa da wasu malamai wani ya tashi ya gaggawa ta bakakin mangano wallahi ya faɗi a wuri aka kai shi asibiti har aka kai shi asibiti sai inda yake ba karshen aikin haji bayan aikin haji ya rasu aka je aka bi aka bunne shi a maka aka masa sallah a harami aka bunne shi ni na je na maza na bi sallan kuma na rika gawan magana wani ya gaya masa baƙaƙe mangan mutum ne mai mutunci babban malami to duk da ka ji wani abu aka aranta to idan magana ba mai zafi zo kai hakuri kar ka je ka rama kuma ya tono maka wani abu wanda ya fi wannan kai zaka damu saboda kai mai mutunci ne shi ko ba zai damu ba sau da ka ce mutum ya kau da kai kawai amma kama kawai ka nuna baka ainihin damu ba to maganin irin waɗannan masu ayyuka na jahilci shine rashin kulawa shine rashin kulawa wannan yana daga cikin ladabtarwa ne ga dukkan wani musulmi manzon Allah ake koyawa wannan ladabin amma ana koyawa dukkan al'ummarsa gaba ɗaya in ka wannan mataki shi kenan kowa zai gaje ka in ya ga dawo sai shiga gidan rediyo ya zaje ka sai ka shiru kamar ma bai yi ba da shi da babu dai don in ka rama ma ka daga ka daga darajar ka ne kai ya faɗa da kai ya zo kuma yana so ya faɗa da kai sai yana son darajar sa ta dago to shi sa ne yace idza naqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu sakaktu an safihi fa zanna anni ayitu an jawabi wa ma ayitu yace idan wawa yi magana karka an samu ka abin shiru shi ya fi a kanka amsa maka ya ce wani wawa ya zai na ta gaya ma zanu sai na shiru sai yake zaton wai na kasa baki amsa ne kuma ba kasawa ne ba sai kan yi baki amsa ba ne na yake gane mutum wani imamu shafi yana cewa yau ka'ibu littafiru bi kulli qubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu qima yace wawa yana zuwa yana gaya min baƙaƙen maganganu yana tafiya mai bakakin maganganu yi kuwa sai yin amsa musu yana ƙara wautan ne kuma yana ƙara haƙuri kamar tura itace na turaren wuta kana ƙara ƙona shi darajarsa na ƙara bayyana yana ta ƙanshi yana ta ƙanshi Ita ba na amsa masa bai kai amsa. kuma shi kansa in baka amsa masa bai faɗa faɗan sai ji kunya da kansa ma to idan mutum bai kai yayi da kai da shi ba to kar kai da shi sai dai in ya kai idan ya kai gaba shi amsa wannan daidai ne shi ma dole ya san zai kare mutuncinsa amma idan bai kai ba to kai shi shi yafi alheri in kai shiru shi kenan ka gama ne to da kai yana ƙara wauta to kuma kana ƙara ne kana ƙara wato ajin haƙuri to da haka malamai magabata ba abin da ba ga su ba maganganu daban-daban su imamu shafi amma duk sun haɗe yake ba su tsaya suna faɗa ba inda za ka za su tsaya suna ta faɗa da wasu ba mu wannan ilimin da suka ba mu da wasu ba mu wannan ilimin imamu shafi akwai wanda suka ce Allah ya sa ya mutu ma Allah ya kashe kan mu huta dole an gaya masa yace tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilu lastu fiha bi awhadi ya abin da ya gawa kenan. Ya ce wasu suna buri na mutu Ya yace to ina mutu ba ni kadai ne na mutu ta fara mutuwa ba hanya ce wanda kuma kowa zai zo ya bi ta kowa zai mutu shikenan magana ta tsare to idan malami wani ya zo yana yi maka raddi kai kana karantar maka shi yana so ya ci maka mutunci ka tamka masa ya ci maka mutunci ya wargaza maka lamarinka sai ka dawo ba abin da za ka yi dinga yi sai raddi tun kana kare addini kuma sai ka dawo kana kare kanka to ya ci galba a kanka kenan amma in ka kyale shi sai ka dinga karantar da jama'a ya je ta zage zage sai ya faɗi duk abin da zai faɗa kar ka masa rabbi in kai ka daga darajarsa kuma ka ya kau da kai daga abin da kake muhimmi ka koma kuma kana wani abu da so da haka akwai wanda na sani wanda in an taba su to darajin da zai zo nan gaban nan ba daraji za a yi ba raddi ne za a yi da an taba shi zai ce an taba addini ne kawai shi malam addini kamar shine addini ko an taba sunna kamar shine sunnan gaba da kan an taba Allah sai inda karfin kai kare aka taba manzon Allah sai inda karfin kai kare aka taba addini ko qur'ani ko sunna sai inda karfin kai kare amma an taba ka to me waye kai kai ko malamin ka aka taba wallahi karka tare jijiyoyin waya ko malamin ka in dai ba manzon Allah sai kuma aka taba ba ka tare kawai ha to zaka da yanzu maimakon kare addini kana kare malamin ka malamin ka ko ba masumi bane zai iya kuskure sai ka zo kana ta kare shi a'a ka kyale su da Allah Allah ya musu hisabi tsakanin su da malamin a lahira shi yasa ahlus sunna ba sa fada akan azzaki malamin to ka dauki cikin malamin ahlus sunna ka zo ka zagi wani ba ruwan mu ba wani fadan da zamu yi da kai amma yan bidiya su ne wanda in an taba malamin su da shaunin za ga bidiyoyin suna tashi idon suna yin ja wani ma yana kokarin kuka don ka zagi malamin ka zagi shi ne amma wallahi ni don ka zagi wani malami daga cikin malamin sunna wallahi tallahi ba zan daga kalli ba ko ba zan yi raddi ba don Allah bai ke mu kare su ba wannan kai da shi tsakaninka da Allah ni na yadda da shi zan ɗauki iliminsa da fahimtarsa shi ke na tsakanin da shi sai ka zage shi ko wannan tsakaninka da Allah to zai zan in kare shi ƙur'ani ka zaga ko hadisi ko kuma manzon Allah ka zaga ko alƙur'ani kaga ba buƙatar wannan to idan aka tsokano ka irin wannan sai ka zo kana ta kare malamai ka kullum yau ka kare wannan gobe an tsokano wancan to dala yaushe za ka karantar da jama'a sai zama kullum kana cikin me kare gabanin ka da malamai ka kaga an dora maka aiki kenan wanda kuma ba shine addini ba, addini shine koya mutane Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar malamai ina ruwanka da wani kare malamai so da ka alaman bid'a ne kaga mutum yana tada hankalinsa akan wai an taba wani malamin sa hato <laughs> menene don an taɓa malamin sa aka taɓa manzo Allah wasu sama bare malamin aka taɓa Abubakar da Umar bare malamin ka to sannan irin wannan in kai in mai yin sa kuma labin an taɓa Allah ma ba damuwa sa bane aka taɓa manzon Allah bai damu ba Qur'ani aka taɓa addini sunna bai damu ba sai an taɓa malamin sa ne nan ne zai fushi to kaga da wannan ai ba abun koyi bane ai ba abun koyi bane saboda haka mutum ya dinga kula da irin wayannan abubuwa ne in ba haka ba za a ɗauke ka daga manya-manyan ɗabi'u masu kyau a dawo da kai zuwa ga wasu ɗabi'u mara sakin. sai ka bar abin da yake mai amfani ka dawo mara amfani hadisi na gaba an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di afaratun wa umurun tunkirunaha قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتفعلون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه عقل وانا حديث دقاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله جلش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذلك تسمعت إنها ستكون بعد أثرة فبايانا za a samu shugabanni masu wawure kudaden jama'a shine ma nan asaratu dukiyan bai mali kuma ne ita kaman dukiyan. suna sarrafa ta daga su sai ƴaƴansu da iyalansu da su kawai sauran talakawa ko da za su mutu da yunwa manzo Allah ya bada wannan labarin tun kafin shugabannin su zo kuma tun iso kaga wannan mu'jiza ce ta ma'ata annabawa mu'jizan manzo Allah kuma tun ba zo bai fada kuma ga sunan katakata yanzu ne zama mutum yana neman mulkin ne don ya wawure dukiyar jama'a ne ba wai don maslahar jama'a ba manzon fa ce to za a samu irin waɗannan wato ainihin shugabanni wa umurun tunkirunaha wasu al'amura da za su faru wanda za ku dinga inkarin su saboda sun saba shari'a ba za ku taba yadda da su sai ga shugabanni suna ta yin abubuwa da ya saba shari'a wanda za kuma su ne shugabannin addini su ne limamin juma'a su ne alƙalai su ne malamai masu karantar da al'umma kaga su za su ku ji tsoron Allah sai abu ya lalace sai ya zama jahilai su suke shugabantar mutane sai ya zama abubuwan da za su dinga yi wanda suka saba shari'a ne da ka gani sai ka ji kanka kai ba ka ji su wani ya saba wa addini ka to za a yi irin wa'annan shugabanni in ji manzala ta kan kalu sai sabai suka ce rasulullahi ta ma ta'amuruna to wani umarni za ka ba mu ya rasu lallai ya kake gani mu fito mu yaƙe su mu ɗauki bindiga bindigogi da takuba mu ɗauki makamai mu je mu jira musu mu karkashe su mu sauke su daga kan mulkin mu tsora wasu ko ko mu yi haƙuri mu yi ta musu biyayya a haka wani umarni za ka ba mu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato sabon manzo da sun bi daɗi a yanzu abubuwa ya rikice maka sai ka rasa ma wurin wa za ka koma ma kuma in wani malami ya gaya maka ma sai ka je dinga jin shakka sai ka je ka neman wani ra'ayi daban in wani ya gaya maka sai ya saba wannan malami sai ka rasa wanne za ka ɗauka amma zamanin manzo sama da zaran abubuwa sun rikice sai a ce ya rasulullah me zaka ce me zaka in ya faɗa kike nan magana ta ƙare magana yan yankan wuka ne kawai ko yankan kusa za a ce kawai shike nan ba dama ka ja to shi yasa bai sun ji daɗin su sai ƙara sai manzo Allah ya ce tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum ido ne zai tafi za a ce ku ɗauko makamai ku yaƙe su sun da azzalumai ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku ba su haƙƙin su ku na biyayya na da'a na rashin tawaye duk abin da yake wajibi kai wa shugaba kai masa in ya umarce ka matukan bai saba Allah ba ka bi kaga da fiha kenan ko azzalumai ne suna wawushe kudaden ku amma menene mazara sama ce ku yi ku musu da'a in ka musu da'a nan ba wai don su bane kana yi ne don addinin ka haka ya tanada amma in su ne sun yi kadan ai tun da zalumai ne ba su isan su ba to amma addinin ka ne umarce ka kai haka saboda me kar a samu fitina a cikin al'umma in kun ce za ku yi fada da su suna da makamai suna da sojoji suna da jami'an tsaro da sauransu sai dai a zuwa kakkashe ku kawai kotun ku zama tarihi kaga an yi asara an yi asarar musulmi in ku mutanen kirki ma an yi asarar mutanen kirki za ka ce a'a ku musu biyayya ko ku ba su haƙƙinsu sannan to na ku ba da ba ta ba ku wa tas'aluna Allah allazi lakum ko kuma haƙƙin ku ku roƙi Allah ya ba ku ba shikenan ba to ai Allah ne mai bayarwa idan ya hana ka dukiyar gwamnati zai hana ka dukiyar Allah ne wanda ake samu a kasuwanci ko hanyar noma ko hanyar kiwo ko wani aiki daban sai ka roƙi Allah ya baka sai ka ga ka samu kuɗi ba ta hanyar hukuma din ba kuma kana walwalanka to da haka ka nemi abincinka ta wata hanya ka roƙi Allah kuma ya baka ko kuma ku roƙi Allah subhanahu wataala ya gyara muku shugabanni wa tasaluna Allah alladhi lahu ya gyara muku shugabannin su ba ku ko kuma ku roƙi Allah ta'ala in ba masu jaruwa bane ya canja muku mafi alkhairi wadanda za su zo su gyara muku ba za su sake muku dukiyar gwamnati ba za su dinga ba ku haƙƙin haka shi ya abin da za ka yi amma ba makamai ka ɗauka ka ce za ka yaƙi kawai ka ba su kai in ka ba su nasu in ba ba su nasu ba to ai kai Allah zai tambaye ka kai ma baka ba su ba bara kuma ba hujja bane ka kai ai ma ba sa bani haƙƙi na shi yasa ban ba su ba a ai ba su ne suka ce ba ni haƙƙi na ba wannan haƙƙin ba su suka tsara ba musulunci ne tsara shi to kai in ka ba su nasu haƙƙin ka fita abun da ya rage kuma naka wanda ba su baka ba in sun je lahira sai Allah ya tambaya sai Allah ya tambaye su kamar da hadisi na gaba za su gaya mana a lahira za a kwato maka in a nan duniya ba a bayar ba ba sai ka gura ba in lahiran ya fi daɗi ta fi akan na duniya duniya za ka iya buka buka nan ka buga can ka samu lahira kuma ba ba inda za ka buga iya na duniya iya abinda ka samu a duniya ne to an ce za a biya ka lahira ba ya fi ba to sai ka haƙura wannan hadisin bukari sun ya rawaito shi muttafaqun alayhi yace wal asratu an infiradu bi shay daita da abu amma da fi haqqun ga wanda ainihin wato yake da haƙƙi ka ka kaɗai ta da abun wani yana da hakkin abun sai ka kika ba shi kai ka wawai ka ka mamaye abun kai kaɗai ne kawai zaka zaka ci wannan abun kuma ba naka ne kai kaɗai hakkin ka ba shi ne irin yadda shugabannin suke yi su mai da dukiyar jama'a kamar dukiyoyinsu kuma alhali talakawa kuma suna da haƙƙi wannan hadisi akwai ƙarin bayani da sauran hadisai masu kama da shi sai rana ta insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh